Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin Hausa Radio VOH na wannan mace kuma karshe a wannan rana ta Laraba da fatan an yi cikin koshin lafiya ga jiran abin da muke dauke da su akwai labaran duniya kamar yadda aka saba daga nan kuma sai mu gabatar muku da sauran shirye-shiryen mu waɗanda suka hada da shirin nan na Afirka a yau bayan su kuma akwai shirin nan na muryoyin masu saurare daga nan za mu kawo muku shirin nan na kisoshin rayuwa yanzu ko muna tafe da shirin nan na shiryar alkur'ani wanda shi zamu kawo ƙarshen dukkanin abubuwan da muke ɗauke da su idan har da sauran lokaci za mu duba wasu daga cikin kanan labarai sai mu yi bankwana da ku wanda su ne jiran abin da za a saurara amma kafin nan sai an fara sauran shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau laraba goma sha takwas ga watan mayan shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu wanda ya daidai goma sha bakwai ga watan shawwal na shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da uku hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa yau ce ranar ashirin da takwas ga watan urdubahish wanda rana ce da ake girma babban malamin addinin musulunci kuma malamin ilimin falsafa da magunguna da kuma taurari wato abul fatah umar bin ibrahim hayyam a ƙasar Iran. An haifi hayyam a garin Nishabur arewa maso gabashin ƙasar ta Iran a shekara ta 417 hijirar kamariya. Umar bin hayyam yana daga cikin fitattun malaman addini da ilimin taurari da magunguna na karni na biyar na hijirar kamariya. Hayyam ya fi shahara ne da ilimin falsafa kamar da kuma rubuce-rubuce da dama a wannan bangare. sannan kuma ya rubuta wasu littafan a bangaren ilimin taurari da kuma magunguna masu wari kun san cewa shekaru 192 da suka gabata ranar irin ta yau wato 18 ga watan mayan shekara ta 1830 sarki charles na goma na kasar faransa ya bai wa sojinsu umarni akan mamayar kasar algeria da ke arewacin afirka dalilin da ya sa sarkin ya bada wannan umarni shine sarkin kasar algeria na lokacin ya bukaci faransa ta biya bashin frank miliyan bakwai da algeria take bin kasar ta faransa sai dai bayan mamayar kasar algeria mutanen kasar sun yi turjiya da kuma jajircewa a gaban sojojin mamaya na faransa duk da cewa wannan bai hana faransa ci gaba da mamayar kasar ba inda faransa ta zauna a cikin algeria har tsawon shekaru 130 da ƙarshe da shekara ta biyu bayan artabu mai tsanani wanda ya sanadiyar mutuwar sojin faransa da kuma dakarun sa kai na algeria da mutanen gari sama da miliyan ɗaya ƙasar algeria ta samu 'yancin kanta daga ƙarshen masu saurari kun san cewa shekaru 48 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 18 ga watan mayan shekara ta 1974 ƙasar india ta jirba makaman nukiliya wanda ta kera karan farko a hamada rajasthan da ke yammacin ƙasar kan iyaka da pakistan wannan gwajin dai ya sanya kasar indiya a matsayin kasa ta shida a duniya daga cikin kasashe wanda suka mallaki makaman nukiliya wato bayan kasashen amurka tare da soviet faransa ingila da kuma china su kuma bayan shekaru 24 wato a shekara 1988 kasar indiya ta sake yin wani gwajin wasu makaman nukiliya har guda biyar a rana guda daya wannan dai ya sanya kasar indiya ta zama kasa mafi karfin makamai a yankin asiya ta kudu jama'a masu saurare assalamu alaikum radio hausa boh mai watsa shirye shiryen sa daga jamhuriyar musulunci ta iran na sanar da ku cewa za ku iya kama shirye shiryen sa ne har sau uku a kowace rana shirin mu na safe daga misalin karfe shida da minti 50 agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato biyar da minti 50 agogon gmt da kuma ghana akan mita 22 kilohertz 13710 sai kuma a shirinmu na rana daga karfe goma sha 12 da minti ashirin. zuwa 12 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato 11 da minti 20 zuwa 11 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana. A kan mita 16 kHz 17,595.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 wato www.hausatv.com a huta lafiya. Toma da in zo lokaci da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya. To da farko ga mahimman kanan labaran. Kasashen Sweden da kuma Finland sun gabatar da takardar bukatar su ta shiga ƙungiyar tsaro ta NATO. Wakiliyar musamman ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta tattaki takunkumin Amurka kan ƙasar Iran. Hukumomin riƙon ƙwarya a Mali sun sanar da cafke mutum bakwai bisa zargin su da yunkurin zuge mulki a ƙasar. to yanzu ga cikakkun labaran kasashen finland da kuma sweden sun gabatar da takardunsu na neman shiga kungiyar tsaro ta nato a wannan laraba kafin hakan dama ministar kasar sweden magdalena anderson ta sanar cewa kasashen za su gabatar da takardunsu na neman zama mamba a kungiyar magdalena ta bayyana a yayin taron manema labarai da shugaban kasar finland da saili ninisto da ke ziyara a kasar cewa mambobin kungiyar tsaro ta nato za su karfafa tsaro a kasar sweden da ma yankin tekun baltic ta karar cewa gabatar da aikace-aikacen haɗin gwiwa tare da finland yana nufin za su iya ba da gudunmawar tsaro a arewacin turai sai dai shugaban rasha vladimir putin ya faɗa a ranar litinin cewa moscow za ta mayar da martani idan har kungiyar nato za ta tura kayayyakin aikin soji a yankunan finland da kuma sweden Ƙasar Rasha ta sanar da korar jami'an diplomasiyan Faransa 34 a matsayin mai da martani kan korar nata jami'an 41 da Faransar ta yi a watan Afrilun da ya gabata. Rashar ta ba jami'an diplomasiyar Faransar wa'adin mako biyu na su fice daga ƙasar. Ma'aikatar harkokin wajen Rashar ta gayyaci jakadan na Faransa a Moscow inda ta mika masa takardar korar jami'an diplomasiyan. baya ga faransa rasha ta kuma kori jami'an diplomasiyar kasar spain 27 da kuma na italiya 24 a nata bangare faransa ta yi da matakin tana mai cewa ba shi da wani tushe tun bayan da kasar rasha ta ce ta ɗauki matakin soji kan ukraine jami'an diplomasiyan ta sama da uku ne kasashen turai suka kora saboda mamayar ukraine wakilar musamman ta majalisar ɗinkin duniya kan kare hakkin bil'adama ta caccaki gwamnatin amurka dangane da kakabawa jamhuriyar musulunci ta iran na takunkumi mai tsauri tana mai cewa takunkuman tattalin arzikin na yin illa ga hakkin bil'adama a ƙasar halina haduhan wadda ke ziyarar aiki a tahiran ta ce takunkuman na tsawon shekaru sun shafi rayuwar al'ummar iran gaba ɗaya musamman bangaren masu karamin karfi jami'ar majalisar ɗinkin duniya da ke aiki ƙarshen hukumar kare hakkin bil'adama ta majalisar ɗinkin duniya ta yi kira ga gwamnatin washington da ta yi watsi da manufofinta na matsin lamba kan iran da sauran kasashe a farkon wannan wata ne jami'ar ta majalisar ɗinkin duniya ta fara ziyara a tahiran da ta gana da wakilan ƙungiyoyin farar hula da wakilan cibiyoyin hada-hadar kuɗi da jami'an diplomasiya da dai sauransu ziyarar kuma ita ce irin da ta farko a iran ta wani wakilin musamman na majalisar ɗinkin duniya to shan waɗannan labaran ne daga nan rediyo hausa voh daga birnin tahiran hukumomin rikon kwarya a mali sun ce suna tsare da mutum bakwai bisa zarginsu da hannu a yunkurin juyin mulkin kasar wasu majiyoyin shari'a sun ce an gabatar da mutanen a wata kotu da ke shiya ta shida a birnin bamako a ranar talata ana zargin mutanen da yi wa tsaron kasar zagon kasa da kuma neman wargaza zaman lafiya a kasar mafi akasarin mutanen sojoji ne waɗanda mai mukami babba a cikinsu shine kanal amadu keta a ranar litinin ne gwamnatin riko ta mali ta sanar cewa hukumar tsaron kasar ta cimma nasarar dakile wani yunkurin juyin mulki sanarwar da gwamnatin ta fitar ta bayyana cewa wasu sojojin kasar sun yi yunkurin juyin mulki ta matakan soji a cikin daren ranar 11 zuwa 12 ga watan nan kuma waɗannan sojoji sun samu goyon baya ne daga wata ƙasa ta yammacin duniya da ba a bayyana sunanta ba sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya yaba da yadda zaben shugaban ƙasar somaliya ya gudana lami lafiya a ranar lahadi yana mai taya hassan sheikh mahmud murnar zabensa da aka yi a matsayin shugaban kasar na goma cikin wata sanarwa sakatare janar din ya bayyana fatan sabon shugaban zai kauta kafa gwamnatin da za ta kunshi dukkan bangarori yana kuma fatan sabuwar gwamnatin da mambobin majalisar kasar za su hada hannu wajen mayar da hankali kan mahimman batutuwan kasa da shawo kan kalubalen da take fuskanta cikin wata sanarwa ta daban shugaban hukumar tarayyar afirka musa faki muhammad ya taya hassan sheikh mahmud murnar lashe zaben shugaban kasar ta somaliya musa faki muhammad ya kuma yaba wa al'ummar somaliya bisa yadda suka nuna matukar kishin ƙasa wajen gudanar da zaben cikin lumana tare da yaba wa jami'an tsaron kasar da na shirin wanzar da zaman lafiya na ƙungiyar tarayyar afirka wajen tabbatar da tsaro yayin zaben ya kuma jaddada cewa au za ta ci gaba da goyon bayan kokarin da Somalia ke yi na zurfafa demokradiyya da wanzar da sulhu da zaman lafiya da kuma tsaro a ƙasar to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan radio hausa voh To da aka saurari labaran duniya sai sauran shirye-shiryen da zan fara da shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau.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 Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin da fatan kuma za a kasance tare da mu. To a jamhuriyar Nijar tun dai bayan kalaman da shugaban kasar Muhammad Bazoum ya yi na cewa duk ministan da ke son kara aure to ya bar masa gwamnatinsa 'yan ƙasar da ke da kimanin kashi tara cikin ɗari na musulmi ke ci gaba da tafka muhawara kan batun. Shugaba Bazoum ɗin da ya bayyana hakan ne a wani jawabi da ya yi yayin zagayowar ranar bikin mata ta kasar wace ta gudana a ranar 13 ga watan mayun nan inda ya soki matakin wasu mazaje masu ƙaramin ƙarfi da ke auren mata fiye da ɗaya tare da haifan 'ya'ya da ba za su iya ɗaukan nauyinsu ba. sai mun ba da misali duk ministan da ke son kara aure ba mu hana shi ba amma ya bai gwamnati muddin yana cikin gwamnati za a hana shi kara aure don me na ce hakan saboda in tayar da muhawara in janyo hankalin mutane ya musulmi kamar ni zan ce haka saboda ni musulmi ne kuma na karanta suratun nisa saboda maganar allah ce mai tsarki ba za mu nisance ta ba parce que la parole de Dieu est sacrée et on ne doit pas s'en éloigner to sai dai batun ya bar baya da kura a kasar tare da haifar da cece kuce shugaban ƙasar mai Bazoum da ya fito yake cewar a rage aifuwa kuma mai mace ɗaya ya zauna da ɗaya mai biyu ya zauna da biyun shi to ina kira ga iyayenmu malamai su fito su gaya mishi gaskiya tun da yayi wannan maganan ba malamin da ya fita ya gaya mishi gaskiyar cewa wannan maganan nashi ya karo da musulunci amma sun yi gumsun kyale gwamnati da ta ce duk wanda yake cikin majalisa idan yana da mace guda baya da damar da zai kara kuma idan yana da biyu ba da damar da zai kara gaskiya hakikin bai yi ba daidai wannan take hukuncin musulunci ne haihuwa mutum ko da miliyan ko ɗari gare shi Allah ne ke bada ci da sha ba su suke bada ba tun kan su zo a kan wannan mulkin yaya ake haihuwa kuma ake ciyar da su don wannan dabarar ta su ba ta kawowa wani wadata abinci ko a koma ga Allah zai bada abin da za a ci a sha insha Allah. To domin tattauna wannan batun mun gayyato mana da Sheikh Abbas yahaya malamin addinin Islama a birnin Agadas da ke arewacin kasar ga kuma yadda ya ji da wannan furucin na shugaba Muhammad Bazum da ya janyo ta ce kuce a kasar. to abin da muke so mutane su tsaya su aji hankalin su tsaya su fahimci tukun shi mai faɗin wannan magana mine ne yake nufi da ita kar su ari bakin shi su ci mishi albasa sai a tsaya a gai a ce to wannan magana in haka shugaba kake nufi da ita misali kamar ka ce a wajenka auren ne bai dace ba wani daga cikin ministoci ya ƙara don saboda irin abun da su nasaru suke kwatantawa na cewa poligami ko ko hada mace fiye da ɗaya a cikin gida ba abu bane wanda ya dace to wannan in haka ne hakika shugaba ya yi kuskure a cikin bayanin shi kuma hakika ana nema gare shi ya yi komo da yake shi ma musulmi ne kuma ba nema yaka bai saba ma musulunci yaka yi maganganu ne karkashin kana'a tashi wadda yake ganin kamar haka nan shine ci gaba to idan an gano abun da aka yi kuskure ne to malamai suka ce a ila alhaqi fadila a komo zuwa abun da yake gaskiya ne shine girma kuma shine daraja saboda haka sai a dawo a yarda da hukuncin da Allah madaukakin sarki ya saki gaba daya a bisa ga kowa da kowa musamman ma mutane waɗanda suke da hali kamar ministoci da sauransu cewa halal ne gare su idan sun gama cewar da ta yi musu ta dace da tsari irin na addinin musulunci su aure ta ta zan ta biyu ko ta zan ta uku ko ta zan ta hudu saboda dama haka nan Allah ya ce a cikin farkon ayat kafin ya komo ya ce wa in khiftum alla ta'dilu fawahida abin da yace fankihu ma taba lakum minan nisa'i ku aure abin da ya muku dadi wanda ya burge ku daga mata biyu biyu ko uku uku ko furfudu to ce in kuna jin tsoron ba za ku yi adalci a tsakanin su ba sai ku tsaya daga guda to an gafarta malam madaman akwai batun wadata da tarin dukiya daga cikin sharuɗan kara aure a musulunci ba a sa magana ta wadata ba ba a sa magana ta mai ake cewa yawan kuɗi da yawan dukiya ba ko yawan gidaje abinda dai Allah ke magana a tsakanin mata wanda zai hana namiji ya aure fiye da ɗaya shine kawai yana tsoron ba zai yi adalci ba shi kuma adalci a cikin shari'a ba ana nufi sai ka zama da su cikin gidaje masu girma da sauraye ka musu maye mayen shimfiɗu ka sa su cikin wani hali na jin daɗi na rayuwa a wannan sha'anin Allah ne shi abinda aka yi bukata gare ka kai namiji Allah ce liyun fi zu sa'atin min sa'atihi wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah la yukallifu Allah nafsan illa ma ataha sayaj'alu Allah ba'da usrin yusra wannan haka Allah ya ce Allah ce mai wadata ya ciyar da matar shi bisa ga wadata wanda kuma aka kumtata ma arziki shi kuma ya ciyar da su daidai gwargwado yadda ya iya Allah ce la yukallifu Allah nafsan illa ma shi Allah bai azama rai ba sai abun da ya bata shine yace ta yi amfani da shi wajen ciyar da kanta da wanda ke karkashin ta saboda haka Allah ce sai ji lahu ba da usri yusrun Allah zai sanyawa bayan wahala Allah zai kawo sauki to kaga kenan wannan ayoyi da suka rage suka gabata sun nuna cewa Allah ya halalta a auri mace fiye da daya ga mutum wanda yake mawadaci ne ma ko talaka abinda aka bukata gare shi ya yi adalci a tsakanin su ya aure su sannan kuma akwai ayoyi da suka nuna cewa dama shi namiji abinda ake da bukata gare shi shine ya tashi ya zage damtsan shi ya yi kokari wajen ciyar da iyalin shi ba ya zo ya yi kwance ba yana jiran sai abin da hannun wani ya mushi dama nan musulunci ya riga ya gama da wannan bayani ya ida da shi saboda haka ba a zancen a ce mutum ya auri mata ko su sun gagare shi to yadda Allah ya ce kai sallah haka Allah ya ce ka tashi kai tsaye wajen kulawa da matanka ka nemi abinci ka ciyar da su ka shayar da su dukkan su wajibai ne na shari'a wanda yake musulmi ya washe bagare shi ya kula da shi to da yake ana samun musulmi kangararru shine wani lokaci kake ganin mutum yana da iyali ya zama na kuma bai kula da su ba don ba sai biyu ba ko uku wani lokaci guda ne ma mutum gare shi amma kuma sai kaga bai kula da ita bai kula da yaran ba wannan bai dace ba ya kokari kuma ya kula da abin da Allah ya sanya a karkashin shi to shek idan har shugaban ya faɗi waɗannan kalamai ne da wata manufa ta daban ya batun yake ne in ya faɗi wannan magana shi shugaban ƙasa bisa ga wa'yansu manufayya wanda suka sha bamban da wannan ya zama a ce ya ce kar ministoci su ƙara aure amma ba don saboda auren ba baya da kyau a'a ya zama da don saboda suna rike da wani yauni ne na talakawa kuma abin da suke sarrafawa duka dukiyoyi ne na talakawa to ya san da cewa abin da za su yi daga cikin auren tun daga tambayar shi har zuwa kyautocin da za a kawo gidansu yarinya har zuwa ɗawainiyar bikin duka yana iya ya kasance cikin dukiyar da ke cikin hannuwansu ne na talakawa to wannan an haka nan ne muna goyon bayan shi ɗari bisa ɗari bai kamata mutumin da an minista ba ya amfani da abin da ke cikin hannun shi daga dukiyoyi na ƙasa ya yi ake cewa don saboda jin daɗin rayuwar shi kawai da biyan bukatocin kanshi wannan haka nan ne ya cancanci idan an gano shi ya yi haka to lalle a fitar da shi kuma ya cancanci lalle a dakatar da shi na biyu kuma mafi yawanci ministoci sukan yi aure da sifarsu ta minista misali yana yi dama akwai wata yariya da yake ka neme ta ba a baka ba saboda a wancan lokaci ana ganin baka da dacewa na a baka ita sai ka zo ka yi amfani da wannan matsayin naka ka sake neman ta don saboda ka san da wuya kana bisa wannan matsayi uwaye yariya su sha da baya kenan ka ga wannan shi ma aure ne wanda aka yi na cirsasawa a fakaice saboda ba za su iya cewa ba za su baka ba saboda kar ashe ka kula musu ko kuma ka shirya musu wasu makirce-makirce bayan haka nan wanda yake za su je baka saboda matsayinka to kaga wannan ma shi ma abu ne wanda bai dace ba don haka abin da ya fi ga shi minista ni ma a tunanina yana iya ya bari har ya sabka sannan sai ya aure saboda duka ga abubuwan su sabka su gushe bisa gare shi na ɗaya ya zamana ya yi shi ne da tsiraran dukiyar shi saboda in bai bisa hukuma to idan za a aure babu wani abu da za a samu na damar taɓa dukiya gwamnati duk abin da zai kashewa a aljifin shi ne to sannan ne za a gane ya yi abin ne a bisa ga fuska wadda ta dace sannan kuma inda za a bashi za an bashi ne don allah ba don wani matsayin shi ba to ya taɓo batun iyali dama a nijar an jima da ake ta muhawara kan yunkurin gwamnati na neman rage haihuwa barkatai ba tare da kula da yara ba wanda 'yan kasar da dama ke ganin wani amsa bukatun wasu kungiyoyin kasa da kasa ne ko kasashen yamma ta malam ya batun hayayyafa ko tara yara yake a musulunci so lalle a game da wannan tambaya sai in ce maka nassi na ma'aiki Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya zo ya yi bayanin cewa tana kahu. تناسلوا وكما تزوجوا تناسلوا فإني مكاتر بكم الأمم يوم القيامة وأن النفس يازو ياي بيان حللتين ين أولي كما دبكاتا حييفا كما شيما أكي الله صلى الله عليه وآله وسلم يا إلا انتد وأن أبن دا cewa don saboda al'ummar shi tafi yawa ne akan sauran al'ummomi tashin kiyama don haka ba za a sharaɗa wannan magana ba da zancen wadata ko kuma kyakkyawar rayuwa kamar yadda wasu suke neman su kwatanta don shi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam bai yi magana bisa ga wannan ba shi ya takaito ne bisa ga abin da alkur'ani ya yi umarni da shi na cewa a yi aure fiye da ɗaya kuma riko a yi shi daidai gwargwado yadda aka iya babu wanda ya ce mutum sai ya iya biya maɗiyan shi lakwal ko kuma ya iya ɗaukar wata ɗawainiyar su wadda bata zan da su ba sa'an nan ne yake da dama ya haife su ba wanda ya ce haka a cikin tsarin addini kuma na biyu kullum ni ana irin wannan magana ina kwatanta ma kasashe irin namu cewa su bar maido hankali wajen yawan haifuwa saboda ita yawan haifuwa wani al'amari ne wanda Allah ya riga ya kaddarta ma kowane mutum abin da zai samu ko gwamnati ta yi magana ko ba ta yi magana wannan abun sai an same shi ita gwamnati ta komo wajen kulawa da mas'uliyarta ta nema ma ɗiyan ƙasarta duka hanyoyin da za su samu walwala da rayuwa mai kyau tunda gwamnati Allah ya bata arziki tamu ta Nijar wani lokaci rashin kuzari ne daga su jagororin saboda suna tsoron makircin kafirawan yamma shi ke hana su da su yi yunkurin fitar da arziki nasu wanda inda sun fitar da shi shine zai magance musu matsalar wannan haifuwar da suke gani ana yi inda mu arziki muna da shi da haka maimakon a tsaya a shiga magana cewa ka a yi aure saboda an yi aure yara za su wahala a ishi hanyar ta wahala muna gataran Allah ya bamu ita a fitar da alkhairin da Allah ya boye a cikin ƙasarmu yadda mutanenmu za su samu su yi walwala wannan mu kullum shine jawabin da muke kawo dawowa kuma shi ita ce magana da ke nuna mutum yana so ya yi aiki bisa ita zai tayya ba wani zance ba wanda yake na shirme. ta malam wace nasiha ce ku malamai kuke da ita ga hukumomi musamman kan batutuwan da ke da alaka da addini to ni nasiha da wadda da zan gudanar da bisa ga shugaban kasa da sauran shugabannin kasashe na kasashen mu na afirka shine su kula a duk lokacin da suka shiga cikin wani taro ko kuma za su yi maganganu lalle yana da kyau mutum ya kasance magana wadda za in ta shafi addini to kafin ya furtar da ita ya zamana ya tattauna shi da mashawartan shi na addini wanda suka san addini kuma waɗanda suke jin tsoron Allah ba tsoron shi ba da matsayin shi domin akwai masanin da yake mashawartin ka ne kana iya ka tambaye shi shawara saboda yana jin tsoron ka yana ganin girman ka yana tsoron ya rasa shi matsayin nashi sai bi maka abun yadda kake so ya baka shawara yadda ka zaka jin daɗin shi a'a wannan bai yi ba ya tambayi mutanen da ya san mutanen Allah ne waɗanda yake a bisa abin da yake so ya zanta akan shi na addini za su iya mishi bayani bayani dalla-dalla cewa ga fuska halalci ga fuska haramci ga abin in an faɗe shi bai zallafi ba ga abin da kuma an faɗe shi a addinance ya zallafi ga irin abin da ya kamata a nisance mishi a cikin jawabi ga irin abin da yake in an taɓo shi ma ba komi kamar yadda yake hatta shugabanni na kasashen turai suna amfani da irin wannan ba don komi ba don saboda shi shugaba matsayin shi babba ne kuma allah ya sanya shi a cikin wuri wanda yake kowa shi yake kallo kuma kowa shi yake saurare saboda haka iya ya samu kuskure bale wajen bangaren addini to abu ne wanda zai zama babba wanda mutane za su wasu su yi amfani da shi ma bisa ga agharat kamar manufayya na siyasa don su sabke matsayin shi ko kuma su cutar da shi da haka duk yana da kyau a cikin kare kan shi shugaba da kulawa da martabar shi da matsayin shi ya rika tsayawa akan maganganu kafin ya rigai ya zartar da su ya tattauna da malamai waɗanda yake masana masu tsoron Allah ba masu tsoron shi shugaban ba domin faɗa ma shugaba gaskiya alkhairin shugaban ne kuma alkhairin ƙasan ne ba mai da shi baya ba ne ba kuma rena shi ba ne na biyu kuma shugabanni lalle sai sun rage yawan magana saboda yawan magana a cikin kowane wuri a cikin kowane taro yakan iya kawo tuntuɓen halishe magana wadda yake magana ce ta addinin musulunci lalle ba kowane mutum ya kamata ya sa bakin shi ba a cikinta. kuma sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan Allah ya sake ya haɗa mu kafin nan dai a madadin shi Sheikh Abbas Yahya malamin addinin Islama a birnin Agadis da ke arewacin jamhuriyar Nijar ne Hassan Barka da na shirin kuma gabatar da shirin ke cewa da ku bisalam a huta lafiya. yanzu kuma ga shirin nan na muryoyin masu saurare. ra'ayoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan kure da kuma sake haduwa da mu a cikin wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shirin Radio Hausa biyo hashi daga nan Tehran da ya saba baku damar zo faɗa bakin ku kan batutuwan da ke ci muku to a ƙwarya kama daga tattalin arziki, al'adu, siyasa, tsaro da dai sauransu. Hassan barka nake muku sallama a cikin shirin malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sashen Hausa na gidan rediyo Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Mai magana Kabiru Sule Usman daga nan bakin kasuwar Taransa da magana. A yau zan yi tsokaci ne a kan Mali da ta yi daga cikin Jesan Sahel. Gaskiya Mali muna jinjina mata da ta huta daga cikin Jesan Sahel da ma yunkurin ta na shahe harshen Faransanci a ta da mai shi da yaren Ingilishi. Wannan abin sosai mun ji daɗi muna jinjina musu kuma muna goyon baya bayan su ɗari bisa ɗari hallo muna ƙara kira ga shugabannin afirka da wallahi su tashi su farka daga barci turawan france babu abin da za su musu a ƙasashen saboda bature babu yadda za a iya zo gyara ma ka ko kuma ya ƙaunace ka a cikin zuciyar shi a matsayinka na musulmi da fatan shugabanni za su diba su gyara assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sashen sa na Suna na Ibrahim Haruna mai anguwa Bingira Buza jihar Tawa jamhuriyar Nijar mazamni kasar Kamaru. Ku bani dama yi tsokaci dangance da koran mayan hafsan sojoji guda shida da ma kananan sojoji da dama da mahukunta suka yi a ƙasa ta Nijar bisa zargin su da juyin mulki. So wannan ni a ganina baya rasa nasaba da siyasa amma babban mahangata shine wannan an yi shi ne domin zaman ɗarɗar da gwamnati take ciki dan tana tsoron abin da ya faru a mali da burkina faso zai iya faruwa a kanta eh, dangance da kuma katsalandan da sojoji suke yi a harkar siyasar muta afirka wannan sanin kowa ne yana da nasaba da rashin jagoranci na gari na gode Assalamu alaikum muryoyi masu sauraro na Iran da ke birnin Tehran. Kuna tare da shi ta tayar dangane a gadar jamhuriyar Nijar. Ina so ku bani dama ba da ra'ayi na dangance da wanga sojoji da aka sauke a nan ƙasa ta jamhuriyar Nijar ana zargin su da yunkurin juyin mulki. to muna fata idan hakanan ne ta tabbata hakanan ne sun yi yunkurin juyin mulki to za a musu adalci za a musu shari'a wadda take ta adalci ce don saboda rashin yin adalcin a cikin ƙasa ta dishi yake kawo irin wannan abubuwa to da fatan za ku tashi lahiya radio ta musulunci ta yaro. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu gidan radio Iran mai magana Hassan Laji Omar daga birnin da magaran na jamhuriyar ne. Ina so ku bani dama zan yi tsokaci dangane da hucewar Mali da ɗaya daga cikin G5 To gaskiya mu wannan abin ya yi daidai kuma muna goyon bayan 'yan Mali bisa ɗari kuma Allah sa mu ma a ce wataran an waye gari kasashen mu sun huce daga cikin irin wannan kungiyoyin da babu wani ci gaba ko wani alheri tattare da su na gode ku tashi lafiya mai magana hassan laji omar daga birnin da magaramu na jamhuriyar ne. To da wannan ne kuma zan jalin zamin shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu. don sai shiri na gaba shirin nan na kisoshin rayuwa. Kisoshin rayuwa Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirin na kisoshin rayuwa. shiri wanda yake kawo muku kisoshi wa'anda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wa'anda suka hada da littafin dastan rastan na atila shahid murtaza mutahari ko kuma cikin littafin masnawi na maulana jalaluddin rumi da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu. madalla idan masu sauraro suna tare da mu a cikin shirinmu da ya gabata mun tsaya inda muka tabbatar da imanin abu talib salamullahi alaihi ammin manzon allah sallallahu alaihi wa sallam sannan mahaifin aliyu da abi talib alaihi salam a cikin shirinmu na yau za mu ci gaba da kawo maku hujjoji wanda babu shakka a cikinsu na cewa abu talib salamullahi alaihi musulmi ne ba mushriki kamar yadda wasu musulmi suka tafi a kai ba daga cikinsu dai akwai batun batun shebu abu talib ko kuma kwaren abu talib wato a shekara ta bakwai da fara kira a lokacin da ƙurashawa suka kasa hana manzan allah sallallahu alaihi wa sallam yada addinin musulunci suka kasa sa shi ya daina kira zuwa ga musulunci suka kuma kasa tunkaran bani hashim danginsa wanda suke tare da shi suke kare shi daga cutarwa ko kuma kashe shi a nan sai suka koma kan ɗorawa dukkan musulmi da kuma banin hashim takunkuman tattalin arziki da kuma hulɗan kasuwanci kowace iri ce don tabbatar da haka sai suka rubuta takarda kan hakan suka ajiye shi a cikin ɗakin ka'aba a lokacin da abu talib salamullah alaihi ya ga haka sai ya ɗauki dukkan banu hashim suka koma wani wuri da ake kira shib abi talib ko kuma wato kwarin abi talib kusa da birnin makka wurin yana kewaye da duwatsu na garin makka sannan ta yadda da sauƙi wani ba zai iya sulale ya zo ya kashe manzan Allah sallallahu alaihi wa ba Abu Talib ya gina katanga a wasu wurare inda inda ko da makiya suka zo ba za su iya shigowa ta wajin ba ya kuma tsaye da masu gadi dare da rana don hana makiya shiga masu cikin wajin banda haka idan dare ya raba sai ya kanta da manzan Allah sallallahu alaihi wa daga barci sai cewa Aliyu ɗansa ya kwanta a kan shimfiɗan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan shi kuma ya kai shi wani wuri a ɓoye ya ci gaba da baccinsa dangane da wannan an ruwaito cewa wata rana ya ta da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam daga barci sannan ya ce wa Aliyu ɗansa ya kwanta a shimfiɗarsa sai Aliyu ya ce masa ya babana wannan zai sanya ni cikin hatsari sai ya ce masa ya ɗana ka yi haƙuri kowace rai za ta mutu hakika na sanya masoyina fansar Dan abdullahi sallallahu alaihi wasallam sai aliyu ya mayar masa da cewa ya baba ban faɗa maka haka don ina jin tsoron mutuwa wajen kare muhammad sallallahu alaihi wasallam ba sai dai ina son ka san yadda nake matukar biyayya gare ka da kuma shirin da nake da shi na kasancewa tare da muhammad sallallahu alaihi wasallam akan tafarkinsa wannan ya zo cikin littafin al na alama amini yadda allah shi tabbata a gare shi wannan ya nuna a fili abu talib salamun alaihi bai kare manzon allah sallallahu alaihi wa sallam daga ƙorishawa don shi bane hashim kadai bane imani da manzancin manzon allah sallallahu alaihi wa sallam shine yasa yake yin hakan ta yaya za a ce shi ba mumini ba ko kuma shi mushriki ne Imnu abil hadid wanda ya yi wa littafin najil balaga sharhi ya kawo a cikin sharhin nasa juz'i na bakwai shafi na tamanin da shida. wata kasida inda ya rera yake cewa ba don abu talib da ɗansa ba da addini bai tsayu ya tabbata ba wancan ya kare da kuma zama mafaka a makka wannan kuma a yathriba mai neman mutuwa don kare shi sai kuma shekarar bakin ciki inda dukkan malaman tarihi sun tabbatar da cewa shekarar da abu talib salamullahi alaihi da kuma matarsa hadiza salamullahi alaiha suka rasu a makka manzan allah sallallahu alaihi wa sallam ya sanya wa shekarar suna shekarar bakin ciki to ta yaya manzan allah sallallahu alaihi wa sallam zai bakin ciki da mutuwar mushiki ko kafiri wannan ya tabbatar da musulunci da kuma imani abu talib wannan ya tabbatar mana da irin dankon zumunci da na addini da suke da suka hada manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da aminsa Abu Talib salamullahi alaihi dukkanin wa'annan suna nuna mana cewa Abu Talib musulmi ne mumini ne wanda ya yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan ya yi duk abin da zai iya yi na kare shi daga makiyansa har mutuwa ta riske shi shekaru uku kafin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi hijira daga Makka zuwa Madina banda haka wasu hadisan sun nuna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa bai yi tunanin hijira daga makka zuwa wani wuri ba sai bayan rasuwan abu talib kamar yadda wasu hadisai suka tabbatar da haka to masu sauraro a nan zamu da sa'a cikin shirinmu sai kuma ta fito idan lakai mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to yanzu kuma ga shirin nan na shiriyar alkur'ani الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين جماعة سرارو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بركم مدى sake a cikin wannan shiri namu na shiriyar alkur'ani idan masu na tare da mu a cikin wannan shiri muna nan har yanzu a cikin suratun zumar wadda muka fara ainihin kawo muku karatu da tarjama da kuma tafsirin wannan sura suratun zumar kuma insha Allahu kamar yadda muka saba yau ma za mu ɗora daga inda muka tsaya. Allah daga shaidan la'anan ne abin kyama na farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai waɗanda suka ba da gaskiya ku ji tsoron ubangijinku waɗanda suka kyautata a wannan duniyar suna da kyakkyawan sakamako. Allah kuma mawadaciya ce. ake cikawa ladansu ba da lissafi ba to daga nan sai ubangiji wa ta'ala yake nuna mana kuma cewa ya kai manzanmu muhammadu sallallahu alaika wa alika wa sallam allah yake cewa ƙullil mu'minin ka gaya wa muminai waɗannan waɗanda kafirai suke ƙoƙarin raunana su ka gaya wannan muminai ɗin da kafirai suke ƙoƙarin raunana su a cikin al'amura na rayuwa ka gaya musu cewa Allah yana cewa da su ku nan waɗanda kuka imani ittaqu rabbakum ku kasance cikin taƙawa na ubangijinku lallai ubangiji ya rubuta muku kyawawan ayyuka wannan aƙida da kuke ɗauke da ita ta botan ubangijinku da ayyukan da kuka kasance kuna yi a duniya to ku tabbatar wa kanku cewa ubangiji ya saka muku zai kuma saka muku da abubuwa masu girma na ladaddaki ladaddakin nan kuma zai ba ku tunkuna duniya sannan a ranar kiyama ma ranar lahira zai ba ku ninkin ba ninki na wannan lada ɗin sannan ka gaya musu ya kai muhammadu cewa allah yana cewa da su lallai ƙasar allah mayalwaciya ce ƙasar Allah tana da yalwa duk wanda ya kasance yana cikin wahala a wani ɓangare na ƙasar Ubangiji a wani nahiya na ƙasar Allah a wani nahiya na yankin da yake rayuwa to lallai in ya zama cikin wahala akan al'amura na takawansa da kyautata wanda yake yi a cikin wannan nahiya da yake rayuwa to ya fita daga wannan wurin da yake cikin kunci ɗin ya koma wata guri ko kuma wata ƙasa daban ka gaya musu cewa tun da ƙasa ta wace ƙasa ta Allah ce to ba lalle ne gurin da suke rayuwa suna cikin tsanani ana wulakanta su ana tursasa su ba lalle ne su zauna a gurin ba za su iya barin wannan gurin za su iya tafiya wannan guri wani guri daban wannan wani abu ne na ishara Allah ta'ala yake gaya manzansa sallallahu alaihi wa sallam dangane da bayi waɗanda suke bautan Allah ana wulakanta su ana tursasa su ana azabtar da su cewa za su iya yin hijira kenan wani abu ne wanda yake nuna mana cewa ubangiji subhanahu ta'ala duniyar nan baki ɗaya ta sace. in nan an takura ka to ka bar wannan guri ka tafi wani gurin da za ka iya bautan Allah subhanahu ta'ala ba tare da matsala ba saboda haka waɗannan abubuwa ne da ubangiji subhanahu ta'ala yake nuna wa mutum kada mutum ya takura a guri guda har ya samu wani abu da shaidan zai ba shi dama ko kuma shaidan ya samu dama ya shigo ya kawo masa wasu abubuwa na shibuhohi duk wannan wahala da yake sha a gurin shaidan zai iya zuwa ya zayyana masa ya ce to gurin ka yadda da abin da ake yi a nan ka bar ubangijin da kake cewa ka imani da shi ka bu inda kowa yake bi kai ma sai ka zauna lafiya to maimakon haka Allah yake nuna cewa mutum zai iya barin gurin ya yi hijira ya bar wannan guri ya koma ya bautawa Allah subhanahu amma kar mutum ya zauna a gurin yana ɗaukan wasu kishiyoyi na sauwa Allah ta'ala yana yin shirka da Allah yana yin wasu al'amura domin shaidan a kowane lokaci abin da yake so kenan zai iya zuwa ya sa maka wasu abubuwa na tunanin ka ɗauki wani Allah ka koma zuwa gare shi la karka yadda da irin wannan wasi na shaidan tuwan sai shirin nan na duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. Ma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin duniyar mu a yau. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi siyasar ƙasa da ƙasa. da suka hada da wannan yankin na yammacin asiya to a wannan fitowar za mu yi magana ne akan halin tsokana na kungiyar jejeniyar tsaro ta nato da yadda take kokarin fadada iyakokinta na tsaro da hakan zai kai ta ga cin karo da kuma taho mu gama da ƙasar rasha da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. mataimakin ministan harkokin wajen kasar china liu cheng ya bayyana cewa kokarin da kungiyar jejeniyar tsaro ta nato take yi na fadada ya samo asali ne daga tsohon tunani na yakin cacar baki da aka yi a baya mataimakin ministan harkokin wajen kasar ta chin ya kara da cewa wannan fadadar da nato take yi ƙoƙarin gyara kuskure ne da wani kuskuren kuma zai iya jawo wata babban musifa a nan gaba shi dai mataimakin ministan harkokin wajen na ƙasar china yana gabatar da jawabi ne a wurin wani taro mai taken lalubo hanyoyin zaman lafiya da raya ƙasa wanda aka yi a birnin beijing ta hanyar bidiyo daga nesa inda ya yi ishara da yakin ƙasar ukraine wanda ya danganta shi da tunanin wasu ƙasashen turai na mayar da hannun agogo baya zuwa lokacin yakin cacar baki liu cheng ya ci gaba da cewa abin da yake cikin tunanin turawa shine yadda za su murkushe duk wanda baya cikinsu sannan kuma su ci gaba da zama su ne a sama mataimakin ministan harkokin wajen ƙasar ta ya ambaci yadda a baya aka yi yakin cacar baki da kuma yanzu kasashen turan musamman ma dai wanda suke mambobi a nato suke kokarin sake shigar da wasu kasashe ciki da su ne finland da sweden to a duk lokacin da aka yi magana a akan kungiyar jejeniyar tsaro ta nato dole ne a fara da tarihin kafuwar ko da kuwa a gurguje ne hakan kuwa ya faru ne a shekara ta 1949 domin ƙalubalantar tarayyar soviet wacce ta shimfiɗa ikonta a gabashin nahiyar turai da kuma wasu yankuna masu yawa na asiya ƙasashe sha biyu da da farkon kafuwar wannan ƙungiyar da su ne belgium canada denmark faransa da iceland italy luxembourg netherlands norway portugal burtaniya da kuma amurka sannu a hankali kungiyar ta rika faɗaɗa har ta kai an waye gari adadin mambobinta sun kai talatin yakin duniya na biyu wanda za a iya cewa shine yaƙi na ƙarshe mafi girma da nahiyar turai ta gani ya haddasa asarar rayukan mutane miliyan 36 har da rabi miliyan 19 daga cikin sufuraren hula ne sansanonin 'yan gudun hijira kuwa sun mamaye ƙasashe da dama a cikin birnin hamburg na kasar jamus kadai da akwai yara rabin miliyan da suke kara kaina a kan tituna saboda an kashe iyayensu kuma babu inda za a kula da su an kafa wannan kungiyar ne dai saboda kalubalantar soviet kamar yadda muka ambata amma kuma bayan rushewarta nato ta ci gaba da ɗaukar rasha a matsayin abokiyar gaba. kamata yi a ce a wato waccan musifar da nahiyar turai ta fada a cikinta na yaƙi da irin asara ta rayuka da ta dukiya da ya haddasa mata ya kamata a ce sun zama darasi da za su hana afkuwar yaƙi a cikin nahiyar ta turai da kuma ma duniya baki ɗaya sai dai akasin hakan shine yar faruwa. da gaske ne cewa an sami zaman lafiya na wasu shekaru kaɗan a cikin nahiyar turai tun bayan rushewar tarayyar soviet kuma yaƙe-yaƙen da aka yi a yankin balkan daga shekara ta 1992 zuwa ta 1995 ya kai ga rushewar jamhuriyar yugoslavia shi ma wancan yaƙin? bai zama wa turawan darasi ba sai suka koma gabashin turai inda suka rika farautar kasashen da suke makwabtaka da rasha kamar poland da shigar da su cikin kungiyar ta nato sannu a hankali lamarin ya kai ga kasar georgia wacce ita ma aka lasa mata zuma a baki cewa za a ba ta kujera a cikin kungiyar ta nato saboda haka aka yi amfani da ita ta tsokane kasar rasha shine lamarin da ya kai ga yakin da aka yi a shekara ta 2008 tsakanin georgia da rasha shi ma wancan bai zama musu izina ba sun ci gaba da ƙara faɗaɗa inda a shekara ta 2014 suka haddasa ɓarkewar yakin ukraine wanda ya kai ga mamai da rasha ta yi wa yankin crimea sannan kuma a yanzu yakin da rasha take yi da ukraine ɗin yana ɗaya daga cikin wani shafi na irin wannan tsokanar duk da haka ba su haƙura ba ana cikin wannan yaƙi tsakanin rasha da ukraine ƙasashen na nato suna lasa wa ƙasashen finland da sweden zuma a baki da cewa su shigo za a ba su kujera a cikin ƙungiyar. jaridar times ta birtaniya ta ɗauki labarin da yake cewa ƙasashen finland da sweden suna shirin shiga cikin ƙungiyar jejeniyar tsaro ta nato jaridar ta ambato wani jami'in gwamnatin ƙasar amurka yana cewa abu ne mai yiwuwa ƙasashen na finland da sweden suna shirin shiga cikin ƙungiyar jejeniyar tsaro ta nato nan da lokacin hunturu mai zuwa jami'in ya ci gaba da cewa a ganawar da aka yi a tsakanin wato ministocin harkokin waje na kasashen mambobin kungiyar nato an tattauna batun shigar da waɗannan kasashen biyu cikin kungiyar a bisa rahoton jaridar a cikin watan mayu mai zuwa ne dai ƙasar finland za ta gabatar da bukatunta a gwamnatance na neman shiga cikin kungiyar ta nato daga nan kuma sai kasar sweden ta biyo baya ita dai kasar finland tana da iyaka da kasar rasha wacce nato take ɗauka a matsayin abokiyar gaba da kilomita da ya kai 1340 wannan da ita ce iyaka mafi tsawo da wata ƙasa ta turai take da ita da ƙasar rasha wani rahoton kuwa yana tsokaci ne akan yadda ƙasar amurka take ƙarfafa ƙasashen na sweden da finland da su shiga cikin ƙungiyar ta nato fadar white house ta sanar da cewa a shirye take ta baiwa waɗannan ƙasashen biyu lamuni na tsaro daga lokacin da za su miƙa buƙatunsu na shiga cikin ƙungiyar har zuwa lokacin da za a amince a shigar da su abinda wannan yake nufi shine cewa amurka ɗin a shirye take domin ta ƙalubalanci ƙasar rasha a wannan tsakanin wacce ta bayyana cewa shigar waɗannan ƙasashen biyu cikin nato yana a matsayin barazana a gare ta rasha dai tana ɗaukar wannan ƙungiya ta nato a matsayin barazana a gare ta domin tun bayan rushewar tarayyar soviet nato ta ci gaba da ɗaukar rasha a matsayin abokiyar gabarta kuma duk ƙoƙarin da rasha ta yi na ganin cewa an rusa wannan ƙungiya ko kuma an ba ma ita kanta rashin wato kujera a ciki ya ci tira abin da ke nufin cewa ƙasashen na turai wato da suke cikin nato bisa jagorancin amurka suna son a ci gaba da gaba da kuma yaƙe-yaƙe minista harkokin wajen ƙasar finland annie lind wacce ta gana da ta'a-kwaranta na ƙasar amurka anthony blinken ta tabbatar da cewa amurkan ta wa kasar tata lamuni na tsaro to tun bayar rafotowar waɗannan bayanai ne dai na shirin shiga waɗannan ƙasashe biyu cikin nato rasha ta fara bayyana matsayarta mataimakin shugaban majalisar tsaron ƙasar rasha dmitry medvedev ya bayyana cewa wajibi ne ƙasar rasha ta yi mu'amala da wannan batu cikin nutsuwa shi kuwa kakakin fadar mulkin rasha kremlin dmitry boskov cewa yi shigar kasashen finland da sweden cikin kungiyar nato yana nufin taɓarɓarewar harkokin tsaro a cikin nahiyar turai a fili yake dai cewa siyasar wannan kungiya ta tashi daga batun kare kai zuwa wato kai hari akan kasar rasha da ita ce kadai suke ɗauka babbar abokiyar gabansu a gwamnatance sannan kuma a yanzu da kasar rasha take fuskantar ukraine suke bata dukkanin taimako na makamai domin ganin cewa rasha ba ta yi nasara ba a wannan yaƙi to ma sauraro za mu dasa aya a nan saboda lokacin ya zo ƙarshe kafin mu karkare muna gayyatar ku a shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng sai kuma fitowa ta gaba idan mai duka ya kai mu mu kasance cikin koshin lafiya. da wannan zamu karkare sai Allah ya kai mu gobe za a je mu dauke da shirin kafin lokacin mutum kwa kwanakin ku fatan alheri a waye gari cikin koshin lafiya